Duk da yake dai gwamna Aliyu ya ce ya rungumi kaddara daga kayan da ya sha daga hannun barista David Umaru na jam'iyyar APC. al'ummar jihar ta Naija na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da faduwar gwamna Babangida Aliyu. Suna na Ɗanlami Abdullahi Mabo daga unguwar Mai Tumbi Mina. Alhamdulillahi akwai dalilai kamar guda biyu wanda zan iya kawo wa kwarara da ya hana Dr. Ma'azu Babangida Aliyu zuwa majalisar dattawa. Na farko Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya taka sarakai baya ganin girman sarakai baya ba su kuma girman da Allah ya musu. Na biyu Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya manta cewa talakawa suke zaɓe ya nuna cewar kamar karfin gwamnati ne zai kai shi wurin nan shi yasa talakawa suka harzuka suka nuna cewar ba za su taba ba su kuri'an da zai kai shi wurin nan ba mai sharhin siyasa a jihar Niger kuma tsohon shugaban karamar hukumar Cancaga Honorable Ahmad Dogara ya ce juyawa 'yan siyasa baya na ɗaya daga cikin dalilan faduwar gwamna Babangida Aliyu. Akwai matsaloli da yawa, na farko shine alkawari, in kai ma jama'a alkawari ka cika, na biyu kuma shine wanda suke zagaye da shi. ba 'yan siyasa ba ne wanda kuma aka ba mukaman kwamishinoni da directors DGs ba 'yan siyasa ba ne wanda ya kada baban gida Aliyu dai barista David Umaru ya ce duk da yake kawowa wannan lokaci gwamna Aliyu bai aika mashi sakon taya murna ba zai karbi shawara idan ya bashi ni sanita ne na nashima shi yana wannan zon ɗinmu ne so in ya ba da shawara in tana da amfani ga al'umma yasa ba za a amfani da shi ba Gwamna Liyun dai ya kira taron manema labarai domin bayyana wa duniya amsa shan kayan ya ce rashin samun David Umaru a waya ya sa bai aika masa saƙon taya murnar ba sannan ya ce ko kaɗan ba shi da ɓacin rai akan wannan al'amari. Haba mutumin da yake da yana bacci Allah ya tafi shi yake ka kai gwamna shekara takwas don kai a ganin ka ce kana so ka zama sanata. Allah ya ce a'a ban yi niyan ba ka wannan ba sai ka ce kai hushi to ka ku zama ka ce kai hushi. A yanzu dai zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke tafi a Najeriya a ranar 11 ga wannan wata na Afrilu. inda jama'a ke dakon zuwa wannan lokaci musamman a nan jihar Niger domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin Umar Nasko na PDP da gwamna Aliyu ya ce ya yi wa istahara a baya da kuma Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. siyasa ce ban saka wada da dangi ba ta ma shiga gaba in kai wada da dangi ka saka Allah ya gode ma manzo ne ya gode ma motar ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta